kimanin motoci goma ne da ambulance ɗaya dukkanin su kirar toyota helix cat da kudinsu suka haura ɗaruruwan miliyoyi na sefa gwamnatin tarayyar najeriya ta hanyar ofishin jami'an kwastam ɗinta ta tallafa wa jamhuriyar nijar da su da zimmar karfafa iyakokin ƙasashen biyu na najeriya da nijar dangance da ababen da kan je kan zo waɗanda suka shafi fasakwabri na miyagun kayayyaki da akan iya wucewa da su daga wata ƙasa zuwa wata tsakankanin ƙasashen biyu na najeriya da nijar jakadan tarayyar najeriya a jamhuriyar nijar Nijar Malam Aliyu Isa Sokoto shine jagoranci bikin damka waɗannan motoci a hannun jami'an duwan na jamhuriyar Nijar. Wannan taimakon hukumar custom ta Najeriya ta ga ya dace ta wa takarorinta na Nijar wannan taimakon. Saboda kamar yadda ka sani muna da boda wadda tsawonta kilomita dubu da biyar. So kaga ya kamata a taimaka ma juna domin a ci gajiyar tattalin arziki na kasashen biyu. A nasa bangare babban daraktan hukumar Duwan din jamhuriyar Nijar ya tabbatar al'ummomin kasashen biyu aiki da waɗannan motoci domin cin moriyarsu. Malam Muhammadu Modi mai yaƙi shine babban daraktan hukumar Duwan din jamhuriyar Nijar. Kwastam can Najeriya suke kula da da board iyaka su ne ke tsaron iyaka su ne ke tsaron lahiyar ƙasa da komi da komi. To washe gari yau kun gani irin tashin hankali da akwai cikin Najeriya. Tilas su kaɗai ba za su iya hakon wannan boda ba tilas sai sun nemo abokansu na waɗanda a suke makwabta wanda suke dangantaka da su a rika a kama musu shi a muharin wannan a ƙara ma a ƙara danƙon zumunci kuma a kama musu aiki cikin tsaron ƙasa wannan in zuwa cikin nijar ne in zuwa najeriya ne ba kaya kaɗai ba wa'annan na kasuwanci akwai miyagun kaya da ba su da unhwani kamar kwaya kamar abu iri-iri wani bindiga wanda zai shigowa ba da hanya ta gaskiya ba wannan duka aikin kwastam wannan shine karo na farko da tarayyar najeriya ta bayar da taimakon wasu motoci ga jami'an tsaron gwamnatin jamhuriyar nijar wanda bayar da waɗannan motoci ga nijar din na ƙara tabbatar da ingantaccen hulɗa ta kud da kud da ke tsakankanin ƙasashen biyu in ji jakadar tarayyar najeriya aliyu isa sokoto dama akwai dangantaka ta kud da wannan ƙarin dankon dangantaka ce amma dama akwai dangantaka ta kud da kud wannan ya nuna wannan dangantaka tana nan kuma sai abin da ya karu ta kowane bangare shi yasa kuka ga wannan a taimakon da aka bayar aliyu isa sakkwato kenan jakadan najeriya a jamhuriyar nijar abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar najeriya ta girgiza har Nijar ta girgiza. Duniya sam ta girgiza. Nijar ta girgiza ta zamani ba Najeriya kaɗai ba. mun san mun yi babban rishi. Babba ko Sam mun san mun yi babban rishi. Najeriya da Nijar kowa ya girgiza. Ina yake kai ko awalu.